dama na zo ne in baka hakuri akan irin maganganun da nake mutane hakuri ki je mana ba na ganki da darakta ba ki je ku ci gaba rayuwa ce babu komai fa tsakanin da darakta kuma ranar raina a ɓace ne saboda ranar ka ce mu wai bili za ka kuma ka san ina son ka sosai wallahi ni fa da na rasa ka fa gwara fa in faɗa rijiya to mu je babes kika ce in ba ni ba sai rija to ga kogi nan fada